أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملتزاء وبعد ينقوى وإن دسكي سورا رمو لكما كلم عليه ولا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يود لك مغنى ينزو muna wato ashirin ga watan jumada al'ula hijira ta annaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu wanda i daidai da wato shida ne ga watan ɗaya shekara 2021 inda muke gabatar da karatu ƙarƙashin wannan makaranta wato a cikin littattafai guda biyu littafin عقائد الشيعة الاثنية الشريعة سؤال وجواب نبب مالمي بروفيسور عبد الرحمن بن سعد sannan mu zo mu gabatar da littafi cikin tambihu ul albab ala salasi mi'atin wa salasatin wa salasi na kaulan min aqaid abil abbash wa atba'ihi na babban malami malam habibu sai dai masu saurare su hakuri yau za mu yi darasi ɗaya ne yanzu sai mu ainihin wato tashi wannan ita ce halka ta 61 a cikin wannan littafi halka ta 61 cikin wannan littafi kuma labu sannan za mu tashi tambaya ta hamsin da hudu da uku malam abu tambaya ta hamsin da uku a fitar hamsin da uku ne ban sani ma na ka kudi da uku ne hal a ina ganin kamar da uku ne na abu saboda nasu a ni na masa a filaye halil kawakibi shin taurari wani jo a taurari ko da wata suna da ta'asirun tasiri fi sa'adati wa wajen samun arziki ko tabewa wa fi dukhulil jannati wan nari wajen shiga aljanna da wuta fi itiqadi shuyukh shi'a a cikin kudurin da malaman shi'a suke da shi malam yace na'am eh iftara shaykhu shi'a al ne, wanda suka saurari karatun da ne su a shafin sarki zaki wannan dan shi'an ya shigo yana da wasu hadisai shi yasa nace lokaci ya yan shi'an nan dole sai na gyara musu zama wajen hadisan da kuke tuhuma kuke kaɗa kuwa ku ɗora mabiyan ku ku nuna cewa mun ci mutuncin annabi mun zage shi yanzu hatta hadisin da Dr. Ahmad ya zo wanda ne magana a kan shi banda umma haram maganar cewa annabi ya ga wata mata sai ta burge shi sai ya shiga gida kaga ga usulul kafi akwai irin wannan hadisi a ciki amma kuma dan shiya sai ji ya ɗauko sai ka ya ɗora ka inna lillahi ya za a ce annabi ya ga wata mata ta ba shi sha'awa an a littafin sunna ne su ce an zagi annabi amma su a littafin sun akwai in an faɗa su mutunta annabi sadaka duk wayannan hadisan da kuke zuwa kuna cewa ku, akwai a littattafan mu an ci mutuncin annabi akwai wanda suka fi irin wayannan muni ni zan dinga kama hannunku ina ja ina dora muku nuna muku bakin idan ku ba ku gani ba to shine yake cewa rahimahullahu annahu qala wa hashahu abi abdullahi wayyati shine shi wai man safara aw tazawwada duk mutumin da zai tafiya ko zai yi aure wal qamar fil alhali wata lokacin yana ainihin wato a sassanin sama nan barjun nemin buruji sama'i wani mataki ne daga cikin matakai na sama eh, shi ne a karaba kunama eh. lam yara al-husna to ba yadda za a yi kaga al-husna ai aljanna ba za ka ga ainihin wato aljanna ba wannan ya zo cikin arrauda min al a mujalladi na takwas hadisi na dubu biyu da ɗari da uku kitabun rauda a wancan kan shafi na dubu biyu da ɗari da uku kitabun rauda hadisi na ɗari hudu da sha shida hadisu nuhin alaihi salam yau malkiyama da kuma uyunin akbar uyun akbar rida mujalladi na shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu a hadisi na talatin da biyar a babi na ashirin da takwas babu fi ja'a anil imam ali bin musa min al-akhbar al ya kawo wannan zancen wa qala imamuhum al kumaini al-akbar khumaini ifada yace wa yukrahu iqa'uhu an kyamace mutum i da wani abu wal alhanin lokacin wata fi burjil aqrabi yana ainihin wato mataki wannan matakan daga cikin matakai na sama wa iqa'uhu fi mahaqish shahri wa fi ahad al-ayyam al-mansuha fi kulli shahr da aukar da abu cikin ainihin wato kwanakin da aka eh, eh fi wa iqa'uhu fi mahaqish shahri wa fi ahad al-ayyam al-manhusa fi kulli shahr da kuma ɗaya daga cikin kwanaki waɗanda suka ainihin wato aukuwa cikin kowane irin wata to shine malam yake faɗa yake cewa a taalib inna tatayyura min a mashiriki na canfi dama yana daga cikin aƙida ta mushrikai kamar yadda iya kai kaito magana canfi ya faru gurare akwai a suratu yasin sannan akwai a suratu namli da kuma suratul a'raf duka wannan abin ya faru kamar ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa fa’ida za a tuhumar hasalatu idan kyakkyawan abu izo musu ƙalulana hazihi sai ce wannan daga gurin mani wayan ta sibu hamsayi atun idan wani mummunan abu isa su ya tayyaro bi musa wa mamma a hosai sai ai musa da mutanen shi ne suka zanyi wa kamar yadda wani zai ce abin da ya sa santara take ci da wuta saboda sunan mala bakar goma da aka sani kuma billahi lazi ba za ta je na ci da wuta ba sai an cire su don malam wannan canfi ne a tatsayuwar ne wani ce ana zaune lafiya tun da izala ta zo ta fara karatun na aka shiga bala'i tsayyur ne canfi ne ya yasa duk annaba haka aka dinga faɗa musu cewa qalu tatayyar na bika wa bimman ma qala ta'irukum inda Allah bal antum qawmun tuftan tunda ka zo ka fara wannan karatun bala'i ya zo ita sauka ne, canfi a ce da ana zaune lafiya kana zuwa sai bala'i ya zo. Ta tsayi, canfi a gani to shine yake cewa ala inna inna ma ta'iruhum inda Allah a a yana wajen Allah walakin na aksarahum la ya'lamun mafi yawancin su basu san girman Allah bane shi yasa suke yin haka sannan sai tambaya ta 30 40 da 54 hal iktasa Allah ta'ala ahadan bi mafatihil ghaibi shin Allah ya kibanci wani mutum da sanin mabudan gaibu غير نفسه إن بارن سبا في اعتقاد شيوخ الشيعة إن كان سبا أقدر شيعة ذاك جبن بنسي تكان قدر ما لمن مسلمشي دنا شيعة مو أقولهم duk wani mutum da ice maka wa'annan abin da Allah ya faɗa ya ce yana gurinsa shi ya sani to ƙarya ike yi furɗe ɗan shi makareci ne saboda dalilan da za mu ainihin wato kawo ne malam yace na'am Haisu, Iftara, shuyukh shi'a ala amir almu'minin annahu ala wa sayyidina ali yati wa hashahu sarki ya tabbata ga sayyidina ali ya faɗa haka wai ce wa ma ba'atha na nabiyyan Allah bai taba aiko wani annabi ba illa wa ana a ce ni nake hukunta dinahu addinin sa wa sannan ni nake zartar da idatahu taho alƙawarin da Allah yi masa yanzu da kuma wannan littafin ma za ka hala ali an akhir zaman min sai na ali fada faɗa a ƙarshen zamani kawo mu gami ifada faɗa a gane to bari mu karanta wannan yace wala qad istafani rabbi ubangiji na ya zabe ni bil ilmi da ilmi wa zafar da babbar rabo wala qad wafattu ila rabbi ashara wifadatan wato na gangarawa Allah na gangarawa daidai har so goma sha biyu فعرفني نفسه ألا إسندني كنزا وأعطاني يباني مفاتيح الغيب والغيب ga fa kamar yadda malam zai kawo Allah ne ya faɗi cewa wa inda huma fatihul halgai. ba wanda ya sani sai shi amma sai da na Ali ya sani shi yasa in suna so su bautar da mutane sai su nuna maka cewa imamai sun san gaibi sai na husaini ya san gaibu kenan fa ya san za a kashe shi a karbala ya tashi ita kaka da su ce maka babu wani imami face ya san face guba aka ba shi ya mutu kenan imami tunda ya san gaibu in an kawo masa guba ya san guba ce kuma imami zai sha guba da kansa yana sani gashi kuma Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka haka zaka dinga samun wannan aqida mai wannan ainihin wato cin karo da kuma warware juna wannan maganan ya zo cikin littafin wato tafsirul furat tafsirul furat a shafi na 60 da bakwai hadisi na 30 da bakwai suratul baqara da biharul anwar a mujalladi na 30 da tara a shafi na 350 hadisi na 23 albabi na 90 ma ma albab babi na tasa'in ma bayyana min na suyi al-muqaddasa abinda yake maka bayanin matsayin sai da na alimi tsarki. kowace aka tsarkake ta ba ka gani anan aka kawo wannan magana ba cewa sai da na ali ya faɗi cewa Allah ya sanar da ni kanshi sannan ya ɗauki mabuɗin gaibi ibani Da kuma yan renin hankali sai zo ce maka ai su duk wani abu da ke saba mu Qur'ani ba su yarda da shi ba bayan ga littattafan kwanan suna cike makil da abin da isa bawa alkur'ani wannan ba zai yi ba wannan renin hankali ne kawai yau haka suke renawa mutane hankali kuma ba zai yi a ci gaba da ɗaukar wannan renin hankalin ba waftarau suka sake kirkirar ƙarya ala abi abdullahi rahimahullahu wa annahu qala yati wa hasha wa inni la a'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma fi samawati wa ma fil ardi wai al'imamu jafaru sadiq yake cewa wai wallahi ya san duk abin da ke cikin aljanna duk abin da ke wuta da ba ma ke ce a'a ai ya sani ne saboda qur'ani ya faɗa sai mu ce ma ce shi ta umumi kaf shi kuma annabi ya faɗa a hadisi ya ce Allah ya ce a attul ibadiyar salihina ma la ainihin ra'a akwai abin da Allah ya a aljanna idan al'imamu jafaru sadiq bai taba gani ba wala udunun sami'at akwai abin da Allah ya ajiye aljanna kunnen al'imamu jafaru sadiq bai taɓa ji ba Allah ya ambace shi ko ta hanyar wahayi wala khatara ala qalbi bashari abinda zuciyarsa ma bai taɓa masa tunani ba akwai Allah ya ajiye aljanna annabi da ya faɗi wannan sai yace faqara qawlillahi azza wa jalla in ito. fala ta'lamu nafsun ma akhfiya lahum min a a'yun fala ta'lamu nafsun la din nafi sannan ga fi'ilin mudari ya biyo ba sannan ga nafsun na kira ne a siyaki nawa na ku duk kusan da na kira ta zo a siyaki na ku na kodewa yana nuna gabaki ɗaya ne tunda Allah ya ce fala ta'allamu nafsun wani in yazo ya ce akwai ran da ta sani sai ya kawo dalili a ina Allah ya sanar da shi makaryatan banza makaryatan wani eh sannan wa a'lamu ma fil jannati kaga inni la a'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sama ya sani duk abin da ke cikin ƙasa ya sani to mai bambancin sa da Allah sannan ya san abin da ke aljanna da wuta sannan wa a'lamu ma kana wa ma yakunu ya san abin da ya faru a baya da abin da ma zai faru a nan gaba ya sani wannan ya zo cikin biharul anwar mudalladi na 26 shafi na 111 hadisi na 8 babun annahum alaihim assalam la yuhjabu anhum ilmu sama su imamai ba a sha makance musu ilimin sama wal arda kasa wal janna wan wa annahu urida alaihim malakutus samawati wal ard duk abin da ya shafa zurfin mulkin Allah yadda Allah cewa kazalika nuri ibrahima to su ma su ana bujuro musu da shi wa ya'lamuna sun san ilma ma kana wa ma yakunu ila yawmil qiyamah abin da ya faru da abin da zai faru har tashin alkiyama to wannan kaga haka suke yi waɗannan mutane. to yanzu kaga wannan littafin mai sayar na ali ibn faɗa a ƙarshen zamani bara ko wani guri Allah ya sa in ga gurin za ka gani gashi nan bari ka ji cikin sifofin da suke faɗa akan kan na ali gashi أشافي نتلي دتسئن ده ماذا قال علي أن آخر الزمن الجفر الأعظم الجفر الأعظم الجفر الأعظم أول نسكي فالأكيد أقوي قاشما أبن نسك أبوئي ويسألوني أن أسرار البيوت فإني وارث علوم الأنبياء والمرسلين ويسألنا عليات سبتم أخا أسيدين إلمهم da ilmomin ba algaibu ba guru shi kuma Allah shine innaka anta allamul guru fa innahu fa ulumil anbiya wal mursalin to ga abin da suke faɗa anan wai sayyidina ali ya ce wa ana aminullahi wa khazinu ni ne amintaccen Allah ni ne taskarsa wa aibatu sirrihi wa hijabu wajhi sannan ni ne kofar sirrin Allah sannan ni ne shamakin wato fuskarsa wa siratuhu wa mizanuhu ni ne siratin Allah ni ne ma'auninsa wa ana alhashiru ila Allah ni ne zan tayar da mutane zuwa ga Allah wa ana kalimatul lahi allati yajma'u biha almutafarriq ni ne kalmar da Allah yake tara abinda ibawwati wa yufarriqu biha almujtami abinda kuma ya hadu Allah ya rarraba wa ana asma'u wa ana asma'ullahi alhusna ni ne sunayen Allah mafiya daukaka وأمثاله الأولياء وآياته الكبرى وأنا صاحب الجنة والنار نيني آية الله ببا نيني ما أبو تموتا دا الجنة أسكن أهل الجنة الجنة نينا زونا دا الجنة الجنة وأسكن أهل النار النار نينا زونا دا متوتا وإليه تزويج أهل الجنة دون وندكا الله ياتي كذلك زوجناه فسندوك أيكن الله سندوك أسيرنا عليه wa ilayya azabu ahalin nari ni zan wa ɗan wuta azaba sai suka ce wa ilayya iyabul khalqi jami'an wajina duk halittu za su dawo wa ana iyabu kai ni ne ma makoman allazi yaqubu ilayya kullu shay'in ba'da al-qada duk halitta wajena za ta dawo wa ilayya hisabul khalqi jami'an gabaki ɗin hisabun halitta wajena zai dawo haka ki ci gaba da magana doguwa har ya zo inda anan yake faɗa cewa wa ana sahibul asawul musib wa ana alladhi sukhirat bi as-sahab wal ra'd wal barq wal zulam wal anwar wal riyah wal jibal wal bahr wal nujum wal shams wal qamar wa ana alladhi ahlaktu ni ne wanda na halakar da ada kuma ga qur'ani Allah yana cewa annahu ahlaka adan al-ula wa samud fama abqa haka nan yace wa samud وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وأنا الذي ذللت الجبابرة نيني وند نكسنتد دون دنكا ما كريا وأنا صاحب مدين نيني ما أبو مدين ومهلك فرعون نيني وند نهلك فرعون ومنجي موسى نيني وند نسئلة تد النبي موسى وأنا القرن الحديد وأنا فاروق الأمة وأنا الهادي عن الضلالة وأنا الذي أحصيت كل شيء عددا ni ne wanda na kiyaye kowane irin abu ta hanyar sanin adadin lissafinsu wannan fa sa ta bakin kala rawi ce duk wani wanda ba ganin ba tsoron Allah yake ba mu buga mu buga da shi ko kuwa to shi ya sa kake ganin ban jin shakka wa'annan mutanen yadda kala rawi yake faɗa ya ce in ina jin shakkan mutanen nan wa'annan shehunan ya to shata ma da shago da shaho ina jin shakka su a gani to sannan yake cewa bal wa dhahaba shuyukh shi'a ila anna a'immatahu malaman shi'a sun tafi cewa a'imma isne a shari'a dinnan alimuna bi kulli shay'in ilma sun san kowane irin abu tafsiriyan daki daki kama ya alamu Allah kulli shay'in kadalika kaman yadda kaga Allah ya san abu jumlatan wa tafsilan to haka su ma suke alimi na bi jami'i ma kana kamar yadda Allah ya san me zai faru hatta tashin alkiyama dan wuce ta tafi wuta to haka su ma sun sani wa ma huwa ka'inun wala ya'zubu anhum misqalu dharra ba wani abu da yake buya gare su na misqalu dharra to yanzu wannan abin da aka zo aka faɗa ɗin nan aka ce akwai wanda wani abu ba zai ɓoyi gare shi ba misqalu dharra mai kuma iragewa Allah subhanahu wata'ala ai babu wani abu da yin wato ragewa Allah subhanahu wata'ala babu ba wani abu da ya rage ma ainihin wato Allah subhanahu wata'ala a ce ga wani ba wani abu da bai sani ba mai tsalo zarra ko mai ya sani da yanzu an sana so su su sahabbai sai su nuna ahalul baiti mutane ne ainihin wato masu rauni an cuce su an hana su sadaka idan suna so kuma su bautar da mutane ta ɗaya ɓangaren sai su nuna cewa ai suna da iko akan kowane irin abu idan aka yi musu suna da iko a kansa Allah maɗaukakin sarki ne ya ƙara ya ce mana wa ƙalar na kafaru arna sun ce la ta a sa'a alƙiyama ba za ta zo ba mai Allah ya ce sai ce ƙul bala wa rabbi ka ce na rantse da Allah la ta a sai ta zo muku kuma wannan alƙiyamar za ta zo daga ina ne sai ta ce alimul ghaibi za ta zo ne daga Allah wanda ya san abin da ya gobe saboda haka la ya azubu anhu misqalu zarra shi Allah kwatankwacin atom ba wani abu da yake boye masa fis samawati wala fil ardi wala asgaru min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin to Allah da yake da wannan sifar sai suka ce ai sai da na alima ya sani to shine malam yace fala garu fi ilmihi ba mamaki a cikin ilimin su bi jami'i ma yakunu fi tamamil awalimi suke faɗa wai da sanin abin da yake cikakke a cikin dukkan abin da yake na ilimomi fadlan amma kana ballantana ma abin da ya kasance au ma huwa ka'in ko abin da zai faru nan gaba kama huwa muqtadal akhbar al kaseer al al mutawatira kaman yadda yake shine abin da hadisai da yawa mutawatire suke hukunta sai yace bal yumkinu da'awa zai yu da'awar kaunihi min itiqadatil imamiyya yana daga cikin abin da 'yan shi'a imamiya suka ƙudurci wa daruriya ta mazhabihim kuma abin da ya zama dole akan mazhabarsu wannan ya zo cikin siratul haqqi fil ma'arif al islamiyya wal usul al i'tiqadiyya a mujalladin sa na uku shafi na 290 shafi na 292 al bab samin fi ulum al a'imma alaihim assalam li allamatihim al mu'asir muhammad asif al husaini anan yaji rubuta wannan karatu wa qala imamuhum al-akbar al-khumaini yana faɗa yana cewa ilam ka sani anna lailatul qadri ita ta lailatul qadri haythu ta yadda annaha lailatu mukashafa lailatu mukashafatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'immatul huda dare ce kawai da aka yi ta danta ta yayi wa ta nuna darajar a'imma alaihi salam da annabi falihada saboda wannan ne tankashifu lahum jami'ul umuril al-mamlakiyya an guyubil malakuti da ka take yaye musu dukkan abin da yake al'amara ne wanda suke na mallakan Allah ne akan abin da ya shafi gaibobi na zurfin mulkin Allah wa hadhihi al-mukashafa wannan mukashafa din yayewan mukashafatun malakutiyatun muhitatun bi jami'i zarratil alam at-tabi'iyya wato mukashafa ce wacce take malakutiyya mahitatun wacce take zagaye da dukkan abin da ya shafi zarra na wannan duniya a ɗabi'anci wala ya kafa li waliyil amri shay'un min umurir ra'iyya wai wala ya kafa li waliyil amri bai koyuwa ga ma'abocin al'amari shay'un wani abu min umurir ra'iyya na al'amuran waɗanda yake kulawa da su nan idan suna maganan waliyil amr ba suna maganan shugaba ma dan su suna fassara wa ulil lamri minkum ya ayyuhal ladina amanu atiqu Allah wa atiqu ar-rasul wa ulil lamri minkum to ulil lamri suna fassara ulil lamri da ma'anan cewa a imma isne a shari'a sune ulil lamri sune ulil lamri wa qad warada yazo cewa annal a'mala ayyuka fatuqradu ala waliyil amri kaga ana gitto da su akan waliyil amri sannan rasulullahi wa a'immatul huda kamin suna fassara wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna da sannan Allah zai ga aikin ku manzon Allah zai gani wal mu'minuna sai ce a imma isne a shari'a sune gina. haka suke fassara A gani to shine malam yake faɗa wannan maganan ya zo a cikin al'adabul ma'nawiyya lis a shafi na 511 na Kumaini nan aka kawo wannan karatu kasan kun san ran da muka fara tibet din da na kawo wata magana na ce cikin tafsirin sahi sai shi wannan dan shi an yake cewa wai kawai na yi kwatin ne a wani littafin na ɗauko amma babu tafsirin ta shine ne haka na juya baya kawai na zaro tafsirin na ce tafsirin da kace babu ko ga littafin kawai ina karantowa ne saboda ina da sika da abin da nake kuma dama kai kana zuwa ka zo kai da dama komai ba ma a ce ba komai kake haddacewa ba ai bai kamata ba ko kuwa to kaga wannan to shine malam yace at-ta'liq ta'liq Allah ta'ala ya kulu an nasri fi kitabihi al-karim Allah yana faɗa a kankin kansa a littafin sa mai girma yace wa inda hu mafatihul ghaibi a wajen sa mabudin gaibi kawai yake wannan wa inda hu khabarun ne muqaddam mafatihul ghaibi shine mubtada'un mu'akhkhar dukkan ɗalibin da ya san lugar larabci ya san suna cewa malaman luga taqdimu ma haqquhu ta'khiri fi al-hasar da ba a ce mafatihul ghaibi indahu ba domin inda an ce mafatihul ghaibi indahu to anan ne ka yin ta'awili kace ai ba a takaita abun ba ga Allah shi kaɗai Allah zai iya samu wani ma ya samu amma taqdim da ta'khir da aka yi aka ce wa indahu aka fara ɗauko zarfu ya zamanto a farko shine kabarin muqaddam sai mafatihu ya zama mumta umu akar wannan yana nuna duk duniya in banda Allah ba wanda ke mallaki mabudin ka san gaibin ma ba wanda isan a ina yake shi yasa sai ce la ya alamu alamuha illahu ba wanda ya sani in ba shi ba shi yasa shi Allah da isani Waya Alamu ma barri wal bahar? duk abin da ke cikin tudu da teku ba wanda Allah bai sani ba wa ma tasqutu min waraqatin ba wani ganye da zai fado illa ya alamu hafati Allah yana sana da ganyen wala habbatin ko wata kwaya fi zulumatul ardi a cikin duhun kasa da za a je a shuka wala ratabin ko danyen abu wala yabisin ko busashi illa fi kitabin mubin fati yana cikin littafi mabayyani wa yaqulu Allah subhanahu Allah yana faɗa yana ce la ya alamu ka ce musu babu wanda ya san man fi samawati wa man fil ardi ghaibu illa Allah duk wanda ke sama da kasa babu wanda ya san gaibun da ke cikin ta in ba Allah ba shi yasa dan ka gane haka sai ya ce wa ma yashuruna ayyana yubasu shi yasa wanda ke sama da kasa ba ma wanda ya san yaushe za a yi tashin alkiyama babu wanda ya sani to sai suka faɗa to in da ana nuna cewa lokaci yayi kaga mu yanzu hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim wanda al'imamu muslim ya kawo don fassara menene mafatihul ghaibi tun daga cikin kitabul iman ga hadisin nan za mu kawo a gurguje a kitabul iman bayan hadisi da ya kawo dogo hadisin umar dan khattab wanda sananne ne a wajen kowa daga cikin ya kawo hadisai wanda suke magana akan cewa mafatihul ghaibi guda biyar ne babu wanda ya san su in ba Allah subhanahu ala ba shi kaɗai ya san su sannan sai ya kafa hujja da faɗin Allah ta'ala cewa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut har zuwa ainihin wato ƙarshe to saboda haka ana nuna lokaci yayi amma lalle wannan karatu mu a gurin mu duk wanda yake ga wani ya san wannan inda mu budin gaibin nan yake to kahiri na wagga magana kahirci ta yawa shine zance na gaskiya da ka mutane su hakuri yau darasi ɗaya za mu sai in Allah ya kai mu gobe wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh